الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استعطف سمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موجود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 yini na goma sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyar jiya hudu ne yau biyar ga watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida halin da malam ya karanto su ne jiya muka a karanta muna sake kan saboda mu haɗa da halin da za su biyo bayan su fadin Allah tabaraka wa ta'ala wala qad ja'alna fis sama'i buruja waɗannan ayoyi kamar yadda muka yi bayani Allah tabaraka wa ta'ala a cikin su yana bayani ne game da ayoyi ko kuma hujjoji waɗanda ke tabbatar da kaɗaituwarsa ma'ana hujjoji na halittun da ya halitta kamar yadda na bayyana a baya su ne al'ayat alkauniya waɗanda suke nuna kudura Allah tabaraka wa ta'ala da kasancewarsa shi ne ya halittu dukkan waɗannan halittu kuma al'amuran halittun suke hannayensa subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi kaɗai ya cancanta abota masa subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce wala kad ja'alna fis sama'i burujan hakika mun sanya burujan a shine taurari kamar da muka yi bayani malami suka ce buruj anan ana nufin taurari waɗanda Allah ya sanya a cikin sama wa zayyanaha lin nadirina muka kawata samaniya da waɗannan taurari lin nadirina ga dukkan wanda zai duba ya gani ya ga yadda Allah ya kawata wato sama da su waɗannan taurari wanda alama ce ko shaida ce ta kudura Allah tabaraka wa ta'ala in ka duba girman samaniya da fadinta yadda Allah kuma sanya waɗannan taurari waɗanda ba su da iyaka duk iya ne can da zaka yi da hangawa zaka ga ba za ka iya kididdige ainihin taurari ba sai dai ka ga iya abin da kake iya gani ga sun yi haske a sama kamar fitullu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin wasu ayoyi wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim sannan yace maka kiyaye ita sama daga dukkan wani shaidan rajin ma'ana la'ananne abin jefewa kiyaye samaniya shine yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shaidanu kokarin wato hawa saman domin su jiwo mai mala'iku suke tattaunawa shine Allah ta'ala ce illa man istaraka sama sai wanda yi kokarin sata ji yayi kokarin jiyo ma'ana abinda mala'iku ke tattaunawa fa atba'uhu shihabun mubin sai wani yanki na wuta ma'ana a jeho shi ya biyo wannan wanda yake shihab ne mubin mabayyani ma'ana sai Allah ya jeho waɗannan shaiɗanu da suke kokarin satar ji da wannan taurari wanda Allah ya sufanta da shihabun mubin wato wani yanki na wuta wanda yake jikin wannan taurari ai la'abul muhriq wani yanki na wuta mai kona ko mai kona waɗannan taurari kuma daga mai kona wannan shaidanu da ke kokarin sata ji kuma shi wannan daga cikin waɗannan taurarin Allah ta'ala yake jifan waɗannan a shaidanu da shi Allah yake wal arda ita kuma ƙasa madadnaha mun shimfiɗa ta ma'ana basatnaha mun shimfiɗa wannan ƙasa muka sanya ta ta yadda wato ɗan adam zai ji daɗin rayuwa a cikinta wa na fiha rawasiya muka sanya wato tsaunuka rawasiya ai tsawabi, masu tsare ƙasar masu riƙe ta don kada ta motsa wa na fiha sannan muka tsira a cikinta muka fitar a cikinta, ta min kulli shay'in mawzun daga dukkan komai kulli shay ma'ana nau'i nau'i na tsirrai daban-daban mawzun wanda yake abin kaddarawa sananne ma'ana Allah ya sanya wannan bayan ƙasa ya shimfiɗa ta domin ɗan adam ya rayu a cikinta ya gina gida sannan kuma ya yi kai kawo a bayanta kuma sannan ya sanya masa wato tsirrai waɗanda da su ne yake ko kuma kayan abinci wanda yake shukawa kuma yake girba a bayan wannan ƙasa wannan yana da cikin ƙudurar da Allah ta'ala ya bayyana mana na yadda ya halitta mana ƙasa da kuma yadda ya mai da ita wato bayan muna rayuwa muna jin daɗi a cikinta ba tare da tana motsa ba kuma Allah ya mana arziki da za mu shuka kuma mu girbi amfanin da za mu ci mu rayu min kulli shay'in mawzun ma'ana dukkan abin da Allah ya hukunta eh, rayuwa ce ta dan adam wanda yake shukawa cikin tsirrai ya Allah ya sanya a bayan wannan ƙasa yake min kulli shay'in daga kowane abu yani min anwa'in bat daga nau'i nau'i na tsirrai kuma kowane muqaddarun ma'lum Allah ya kaddara wato yadda ike kuma sananne sananne ma'ana kowane abu Allah ya sanya masa iyaka da kuma yadda zai kasance waje an na lafi fi hama aisha sannan ko ‘yan adam mun sanya muku ma'aisha ma'ana sabubba hanyoyin rayuwa a cikin wannan ƙasa ta yadda za ku samu abin da za ku ci ku sha ku sanya tufafi da duk abin da kuke da bukata mun sanya muku a bayan wannan ƙasa ai waje an na lafi fi abin ma ta shuna bihi mun sanya muku abin da za ku rayuwa ku za ta gudana da shi za ku rayu na abin da kuke bukata na ci da sha da duk wani nau'i na abin da rayuwa ke bukata Allah ya sanya wa dan adam a wannan ƙasar. wa man lastum lahu biraziqina har ma waɗanda arzikin su ba a hannunku yake ba su ma arzikin su a wajen Allah yake daga cikin waɗanda ke hannayenku na iyalai da baye da makamantansu arzikin su yana wajen Allah kuma Allah ya rike su ne dan su amfane ku dan su amfane ku don kuna da bukatar su ai waje anna fi fiha ma'aisha ko yan adam mun sanya muku wato sababi na rayuwa duk abin da kuke bukata na rayuwa a duniya waje anna liman lasu lahu bi fi fiha ma'aish waɗanda ma suke suna yi muku hidima suna ƙarƙashin ku mu ke riƙe da arzikinsu mun sanya musu arziki a bayan kasa ba ku iya kaɗai ba ba ku kaɗai ba har da waɗanda ma suke ƙarƙashin ku muna rike da arzikin su wannan yake cewa akwai imani a cikin wannan wato Allah yana nuni cewa dan adam arzikin sa yana hannun Allah da duk ma wanda yake karkashin sa Allah ne yake kulawa da shi dan kada wani ci cewa shi yake da iko akan wani bawa a Allah kadai shi yake da iko akan bayin da kai da waɗanda ke karkashin ka duk arzikin ku yana wajen Allah duk Allah ne yake rike da ku wa in min shay'in kuma babu wani abu illa shay'in illa wa nunzilu illa bi yace wa in min shay'in babu wani abu a wannan duniya a bayan ƙasa illa indana khazainuhu fate taskarsa tana wajen manzo Allah ta'ala wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kuma ba ma saukar da shi face da wani kadari ma'ana wata iyaka wacce take sananniya wa in min shay'in babu wani abu a wannan ayar malami ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi bayani cewa waja'alna lakum fiha ma'ayisha mun sanya muku sababba abin da kuke da bukata na rayuwa to kuma ku sani cewa ba iya abin da kuka sani ba a duk abin da ke bayan duniya wa in min shay'in babu wani abu a wannan duniya da kuke gani face taskarta tana hannayen duk abin da kuke da tunani a wannan duniya taskarta na hannunmu kenan in za ku nema ku nema a wajen wa a wajen Allah domin komai a hannunsa yake subhanahu wa ta'ala ai ma min shay'in min al-ashya' al-mawjuda fil kawn duk wannan kauni wannan duniya da abin da ke cikinta da sama duk abin da ka gani a ciki Allah ta'ala shi ne ya halicci wannan abin kuma ya halicce shi ya sanya masa wata iyaka sananniya taskar tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ai maqduratun lana wa mamluka duk mulkin Allah ne kuma a hannun Allah yake kuma ya sanya mishi qadar shine wata iyaka sananniya ai miqdar ma'lum wa hisab muayyan da wani lissafi sananne wanda duk wannan yana hannun Allah duk abin da ka gani a duniya taskar Allah ce kuma hannun Allah yake subhanahu wata'ala saboda haka kenan duk abin da kake nema na rayuwa a duniya ko na jin daɗin duniya ka neme shi a wajen Allah malaki wal ma'ana abin da ayat take nufi anna Allah ta'ala la yuzil lil ibadi illa min tilka al ashiya al madhkura illa mutalabbisan dhalika bi ijadin bi al ijab bi miqdarin muayyan duk abin da ka gani a wannan duniya da ka sani Allah ya samar da shi ne da wata iyaka wani wato gwargwado da Allah ya sani subhanahu wa ta'ala gwargwadon abin da Allah ya hukunta mashi'arsa cikin mashi'arsa kuma bayi gwargwadon yadda wato za su amfana da wannan abin kamar yadda Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin sai ta yunazzilu bi qadari ma yasha da Allah ya saki abubuwa a bayan kasa ba tare da wato yi masa iyaka ba da mutane da sun yi wato da sun yi zalunci a bayan kasa da sun ƙetare iyakokin Allah da ya saka musu arzikin duniyar nan yadda ba tare da iyakancewa ba na baza wufin arzi da sun yi wato albazu shi ne zalunci a bayan kasa da sun ƙetare iyakokin Allah to sai dai Allah ya sanya komai iyaka Allah ya sanya komai iyaka walakin nunazziluhu walakin yunazzilu yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah ke saukar da arzikinsa gwargwadon yadda ya so ga bayi gwargwadon yadda ga dama shi ke kasa arzikin ya bayar da arzikin ga kowane bawa yadda iso kuma da mikilarin da ya ga dama wannan yana daga cikin ikon Allah da kudararsa na cewa da abin da ka sani a duniya taskarsa tana hannun Allah kuma yana rabawa bayi gwargwadon yadda ya ga dama subhanahu wata'ala sannan ya ci gaba da bayanin wato halittunsa wanda ke nuna kudararsa da kadaituwarsa ce wa arsalna وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له Allah ta'ala ce wa arsalna riyaha lawaqiha kuma kan muka aiko da riyaha iska lawaqiha lawaqiha yace hamila li tahmil ma'a ila sahab wato mai daukar ita iska din nan za ta kado ta dauki wato gidagizai wanda su ne za su za su tsaya a samaniya domin Allah ta'ala ya bawa bayin ruwa daga cikin wannan wannan iska take koro waɗannan gidagizai Allah ya kira ta da lawaqiha wato shi shine kamar abin da yake wato nafila mai daukar gizan ta hada su waje guda suna baje su haɗe sannan kuma su ba da ruwa da ikon Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma lawafiya waɗanda suke kaɗawa ita iskar sai ta ɗauki wato iri ta kai shi wato wajen da zai zamo tamkar barbara ne da su shukoki ɗin ta yadda za ta ba da amfani shi ne ke cewa na filatu likafin azhari azzukuri ila alalharin ina ta yadda su kan shukokin yadda Allah cikin hikimarsa yake sanyawa suke ba da ‘ya'ya shi ne idan iska ta kaɗa sai ta ɗauki akwai iri ko kuma lika wanda shi ne zai zo iska ta ɗauka ta kai kan daga namijin zuwa macen sannan kuma sai ya ba da ‘ya'ya sai ya bada yaya wanda ido baya ganin wannan abin Allah shi kadai ya san yadda wannan iska in ta kada take dauka waɗannan wato kamar a ce yaya ko kuma abin da yake shine iri wanda daga namiji ije kan mace daga cikin wannan tsirrai kuma sai ga ya bada da yaya ko kuma a'a iska take kado gizai tana kado su ta hada su waje guda sannan kuma sai Allah ta'ala ya ba wa bayi ruwa daga cikin wannan wa yake yin wannan Allah ne subhanahu Ya yake fa anzalna minas sama'i ma'an sai mu saukar da ruwa daga sama fa asqayna kumuhu sannan mu shayar da ku daga wannan ruwa wa ma antum lahu bikhazinin alhalin ku bayi ba ku kuke taskance ruwan ba a'a yana daga taskar mu ne mu ke kawo ruwan sannan mu ba ku ruwan mu taskance muku shi hatta taskance ruwan da kuke amfani da shi mu muke taskance muku shi inji Allah tabaraka wa ta'ala bayan saukar ruwan daga saukar da ruwan daga sama kuma wanda kuke ajewa ko Allah yake aje muku a ƙasa don ku amfana to wannan ma daga Allah ne kuma shine yake wato sarrafa ruwan yadda iso wa ma antum bikazin lahu ba'da an anzalnahu wato ba kuke iya taskance ruwan ba in muka saukar da ruwan daga sama kuma muke aje muku shi mu taskance muku shi ma'ana ruwan da yake gudana yanzu a cikin koguna da cikin koramu da wanda yake kwanciya a duk inda yake taruwa domin mutane su amfana Allah ne yake aje ruwan domin mutane su amfana ba dabara su bace ruwan da mutane an haƙa ake samu a ƙarƙashin ƙasa na rijiya Allah ne ke aje wannan ruwan yake fuskanci sai da mutane in sun bukata sai su ɗiba su amfani da shi sai yake wa ma antum lahu bi khazinin shi wannan ruwan da kuke gani Allah ya aje shi a wannan wajen ba kuke tsare da shi ba Allah ne yake aje shi ya fuskance muku shi bal nahnu nukhziru wa najma'u fi hadhihi al-makhazin muke ajiye shi inda Allah ta'ala dan ku amfana ya zamo shayarwa gare ku kaga wannan yana cikin ni'imomin da Allah ke wa bayi bayan ya saukar da ruwan daga sama inda ba dan ya taskance ruwan ba da sai ya gangare ku neme shi kurat sai kuma Allah ya tsare muku ruwan a cikin koguna da kuma ku diddifai da duk inda yake kwanciya saboda ku amfana Allah yake mu muka aje muku wannan ruwa ba ku kuke taskance shi ba sai Allah ya ce wa inna wa inna la nahnu nuhyi wa nahnu al-warithun bayan Allah ya yi bayani cewa ya sanya wa mutane sabubba na rayuwa duk abin da suke bukata ya ba su a wannan duniya sannan kuma sai ya ambaci cewa kuma ƙarshen al'amarinsu a hannun sai ma'ana za su rayu a wannan duniya kuma kowa yana da ajali bayan ajali kuma za su goma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gaje ƙasarsa kuma sun su da Allah domin ya yi musu hisabi wa inna la nahnu nuhyi wa numit lalle mu ne inji Allah ta'ala nuhyi muke samar da rayuwa ga dukkan abin da yake da rayuwa mu ke ba da rayuwa ga dukkan abin da ke da rayuwa wa numitu sannan mu ke karɓe ta mu karɓe rayuwar ta yadda zai zamo duk abin da yake da rayuwa mun karɓe ta ya zama babu shi an neme shi an rasa wato ya mutu kenan wa nahnu alwarithuna ko mu zamu gaje kasar bayan duk abin da ya rayu a bayan ta ya koma mun kalbe rayuwar sai mu rike ma'ana mu gaje a bar mu so kuma bayan idan mun gaje sai mu tsaye da su domin mu yi musu hisabi kamar yadda Allah ya ce walillahi mirasu samawati wal ard gadan samai da kasa dun Allah ne shi zai gaje gashi dai ya kawo halittun sai rayu a bayan kasa kuma ya karbe rayuwar dama shi ya ba su rayuwa shi ya ba su rayuwa kuma ya kalbe a su to saboda haka a ƙarshe kuma ya tsaye da su domin ya yi musu hisabi kamar yadda yace inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un ke wato za mu gaje kasar da abin da ke kanta kuma gare mu za a dawo domin hisabi za mu yi bayan mu hisabi bayan ta rayu a duniya duk abin da mutum ya aikata to kuma Allah ta'ala zai masa hisabi akan wannan sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin kudarar sa yake na ولقد علمنا المستقدمين منكم Allah علمنا المستأخرين الله تعالى ولقد علمنا kuma hakika mun san waɗanda suke sun gabace ku mana ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ya game da sanin dukkan waɗanda suka rayu a wannan duniya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salam suka gabaci wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya san waɗanda Suke cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama har kuma zuwa ranar tashin alkiyama shine wala kad alimna almustaqirin da waɗanda ake magana da Allah ya ce na san waɗanda suka gabace almustaqdimin kamar yadda muka san ko bayin namu lokacin da ake wahayi wala kad alimna almustaqirin haka nan mun san waɗanda za su zo daga baya su ne waɗanda za su jinkiri su zo har kuma zuwa ranar tashin alkiyama dukkanin waɗannan suna cikin ilimin Allah babu abin da yake buya ga Allah dangane da al'amarin bayi kaga wannan yana nuna cewa Allah ta'ala iliminsa ya gane komai da komai ba abin da yake buya gare shi tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen ta yace wa inna rabbaka wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama huwa yahshuru shi zai tattaro waɗannan bayi tun daga na farko din har zuwa har zuwa na ƙarshe din innahu lalle shi Allah ta'ala hakimun mai hikima ne cikin abin da yake hukuntawa alimun masani ne wato ilimin sa wasi'ul ilmi mai yalwa ne wanda ya san al'amarin bayan sa baki daya zai tara ko zai guda a ranar alkiyama kuma zai musu hisabi kowa ya ga abin da ya aikata domin a yi masa takayya akan irin aikinsa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi zai tara wannan bayi a ranar alkiyama sannan ya san wato duk abin da suka aikata kuma a kai zai musu hisabi subhanahu wa ta'ala shine hikima ne cikin abin da yake hukuntawa masani ne dangane da halin da bayi suke ciki sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya yi bayani na waɗannan al'amura waɗanda suke tabbatar da ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala kasancewarsa shine mahalicin bayi kuma wanda ya cancanci abota masa daga cikin ikonsa shi ne halittar ɗan adam daga cikin ƙudurar Allah tabaraka wa ta'ala ne ya halitta dan adam to yana ba wa adam labari ne na yadda aka samar da shi da kuma irin abin da yake gabansa na ƙalubale, cewa lokacin da aka samar da shi ga abin da ya kasance Allah ya umarci mala'iku tare da iblis cewa shi wa annabi adam sujada amma mala'iku suka yi iblis kuma ya kiyarda to daga nan kuma an samu wato wani yanayi da ɗan adam dole ya san wane ne shi me asalinsa kuma me matsalarsa da iblis domin ya kamata in mutum ya san a ciwo kuma nan ne zai iya sanin magani yanzu halin da yake ciki a duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi labarin cewa iblis abokin sa me sababi da ya haifar da wannan gaba to Allah ya bada labari a cikin waɗannan ayoyi da zamu karanta الله تعالى يقول ولقد خلقت ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم الله تبارك وتعالى يفعل بياني نهى لسه أدم sai kuma ya yi bayanin cewa cikin halittinsa bayan ɗan adam akwai aljanu su ne aljanu ko kuma iblis su ma ya halicce su ya ce wala kaskarar na al'insan min sarsalin hakika mun halicci al'insan yana nufin mutum ɗan adam kenan in mun duba jinsi na ɗan adam Allah ta'ala shi ya halicci baki ɗayan ɗan adam idan kuma mun koma asali shine annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ta'ala shi ya halicci annabi adam sai ce min salfalin daga wani kekasashen yumbu wato tabo wanda yake kekasashe wanda ya bushe wannan shine asalin halittar dan adam ai min tinin ya bisu daga wani tin shine tabo ko laka ya bisu wanda yake busashe kekasashe to idan yumbu ya kekashe aka kwankwashe shi zaka ji yana yin wata ƙara shine salfal ai sautin inda nakrihi in an kwankwashe shi zaka ji wani kara to an halittu dan adam ne daga irin wannan taba sai ce min haba'i shi wannan taban ya kasance ne daga yunku wanda yake ya canja kama ai wasu wadda ya canja yanayi kuma yayi baki masnun wanda aka suranta shi ai musawwar bi surati adami wanda Allah ya suranta surar dan adam daga cikin wannan taban da ya canja ainihin kamanni har ya zanto falfal wato mai wanda yake ya bushe ya kasashe in ka gumbusa yana yin ainihin sauti daga cikin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halitti asalin dan adam kamar yadda Allah ya faɗa khalaqal insana min sai ke kal fakhar daga wani tabo wanda yake ya kekashe kal fakhar kamar irin wato taban da ake yin alfakar shine irin waɗannan ah, tulu ko makamancin wa'annan da ake san'antawa daga irin wannan tabo din Daga gaske Allah ya halitta dan adam wanda yake ke kasashe kuma yana yin yana bada sauti yake wa khalaqal janna min marijin min nar ko aljani an halitte shi ne daga wani yanki na wuta wato wanda yake harshen wuta shine wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu ki kuma aljan sune jinsi na aljanu kenan Allah ya halicce su min qablu kafin halittar dan adam aljanu sai daga riga ɗan adam Allah ya fara halitta aljanu kafin ya halitti ɗan adam shi kuma an halitte shi min naris samum daga wata wuta wacce take mai tsananin zafi min nar as daga wata wuta wacce take mai tsananin zafi ai min narin iya sumum ita ce mai tsananin zafi wato daga wani yanki na wuta ko harshen wuta mai tsananin zafi daga cikin wannan Allah ta'ala ya halicci a aljan wato abin nan ya gabaci halitta aljan kafin ya halitti dan adam kafin ya halitti annabi adam alaihi salatu wa salam aljan imam kata da yake cewa yana nufin huwa iblis yana nufin iblis domin shine baki daya uban dukkan aljanu an halitte shi daga wannan wuta daga wannan yanki na wuta kamar yadda Allah ta'ala ya bayar da labari wal janna abin nan khalaqnahu min qabl min nari hatta daga wani yanki na wuta mai zaki shi ko dan adam an halitte daga wannan tabo wanda yake ke kasashe sai Allah ya bada labari bayan wannan halitta na dan adam to Allah ya umarci mala'iku da shi aljan ko iblis cewa su yi wa wannan halitta da ya halitta dan adam sujada dan girmamawa Allah ya ce wa isqala rabbu wa in qala rabbu kana malaa'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamalin Kaɗiga Allah Ta'ala Ya ce wai su kala ka, Katsina ya kai wannan mazun mai girma ga al'ummarka cewa yayin da Ubangiji Ta'ala ya ce da mala'iku wai su kala ma'ana ya ce da su yana ba su umarni. cewa inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ni fa zan halicci basharan wato wata halitta aka ce albashar abinda ake nufi daga albashara ne ma'ana wanda zan lullube shi da fata zan lullube shi da da fata shine bashara wato eh, zan lullube shi da wannan eh, eh, irin wato fata da zan lullube halittarsa da wannan saboda shi dan adam Allah ya halitta shi da wannan wato fatar da aka lullube halittar sa shi aka lullube halittar sa shi shine wannan zahirin fatar da take jikin dan adam shine bashar daga wannan aka samu sunan albashar min sharsalin kuma halitta za ta zamo daga wato tabo wanda yake kasashe yungu wanda yake busasshe min hama'in masnun daga shi kuma tabo ne wanda yake ya canja kamanni wato ya yi baki ya canja masnun wanda za a suranta halittarsa daga wannan ba. Allah ta tabaraka wata ta'ala malamin suka ce ya ambaci madda ne da aka halicci dan adam domin ya sha bamban da mala'iku ya kuma sha bamban da aljanu anan kaga ayat ta bayyana abin da aka halicci aljanu shi ne min naris samu daga wuta harshen wuta mai zafi mai tsananin zafi daga shi aka halicci aljan shi kuma dan adam an halicce daga tabo su kuma mala'iku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi an halice su daga haske ka kowa ma da sa daban ma'ana abin da aka halice shi daban ne to yanzu kaga kowanne yana da wato nau'in abin da aka halice shi daga wannan idan ka kalli waɗannan al'amura guda uku da taɓo wanda yake ya canja ya yi baƙi wanda aka kwankwasa za ka je yana ƙara da kuma wuta harshen wuta wanda yake ita harshen wuta mai tsananin zafi za a ga yana wani haske da wani wato yanayi wanda ke ya taɓa man da wannan ko shakka babu sannan ka kalli shi ko mala'ika da yake an halice daga haske minan nur kowane daban to idan za ka kwatanta wane ne ya fi daraja halitta in dai ka kalli madda ɗin ne abinda aka halice su daga wannan za a ga dukkaninsu biyun ba irin ɗan adam ba ne in dai ka kalli asalin abin da aka halice daga sinadarin so sun fi ɗan adam daraja tunda harshen wuta wanda yake wuta da kuma haske ba kamar taɓo ba ne wanda yake ya canja kamanni to amma duk da haka ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci wannan daga tabo shine ɗan adam kuma sai yace mala'iku da aka halicce daga haske da aljanu da aka halicce su daga wuta cewa su ne su yi sujjada ga annabi adam me ya saƙon da yake cikin wannan akwai sako ko shakka ba tunda kowa kan asalinsa za ga in kwatanta daraja za a yi ta asali akwai bambanci tsakanin wannan nau'in uku ko ba haka ba to malamai suka ce wa inna ma zakara lil mala'ikati al madda hikimar da Allah ta'ala ya ambaci abin da ya halitti dan adam yake ga mala'iku cewa zai halitti dan adam daga wannan madda din sinadarin allati minha khuliqa al bashar daga wacce aka halitti yan adam li to ga hikimar inji malamai dan su sani cewa anna sharafal mawjudati daukaka da daraja na ababan da Allah ke halitta bi mazayaha la bi maddati tarkibiha ana kallon mazaya abin da ke cikin halittar na wato abin ke dauke da shi wanda zai ba ta daraja ba wai kallon asalin ake na madda din ba na sinadarin a'a me take da shi wanda yake mai daraja ba asalin maddar da aka halitte ta daga shi ba me take da shi mai daraja Allah ya bayyana darajar ɗan adam ko lokacin da Allah yake wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa me take ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka me ce qala inni a'lamu ma la ta'lamu sai ce wa 'allama adama al-asma'a كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ba kun ce abin da zan halitta ɗan nan ɗan adam kun ga kaza ga kaza kun kawo wata magana game da shi ba to shi kenan shi ɗan adam sai Allah ya bashi ilimi kuma yake mala'iku to ga waɗannan ku ba ni labarin waɗannan halittar in har kuna da gaskiya cikin abin da kuke faɗa cewa wannan halittar da zan yi ai yana da kaza yana da kaza to ku gaya mun sunayen waɗannan abubuwa bayan Allah ya sanar da annabi Adam hikimar sunayen waɗannan abubuwa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim qala ya adam anbi'hum bi asma'i falamma anba'ahum bi asma'i qala alam aqul lakum inni a a'lam ai na ga muku dan ce zan yi halitta ai ba wai ko tunaninku halitta ga irin yanayin a'a akwai abin da ke cikin ta wanda ya bata wannan daraja ko menene ana kallon darajarsa ne da ne da abin da yake da shi na amfani daga ciki akwai ilimi daga ciki akwai ɗabi'a da halima kaga iblis yana ganin cewa ai an halice shi daga wuta ai yafi yin daraja a tunaninsa ba to amma mu kalli ɗabi'ar iblis da mugayen halayensa shin shi zaka fifita ko kuma a'a halayen wato da ke Allah ya sanya na yi wa Allah biyayya da da'a da kaɗai ta shi a cikin bauta da yi masa biyayya da yi masa da'a da ya sanya a cikin ɗan adam wanda ya fi daraja ko shakka babu biyayya da Allah ya sanya ga ɗan adam da kuma wato yadda da cewa Allah shi ne mahalicinsa har ya yadda ya biyayya ga Allah ya bauta Allah shi kaɗai wanda ya haka ya fi daraja ya fi iblis daraja ya fi iblis daraja saboda iblis halayensa ba masu kyau ba ne saboda haka shi yasa ya samu ɗan adam ya samu fifiko akan iblis su kuma mala'iku Allah ya fifita dan adam akan saboda ne ilimin da Allah ya ba wa dan adam shine malai yake cewa domin Allah ya sanar da cewa ana samun daraja ne saboda abin da mutum yake da shi na wato wanda zai ba shi daraja na ilimi ko na kyan hali kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana cewa dan adam ya fifita shi akan da yake mala'iku su yi mai sujjada annabi adam alaihi salam saboda ne darajar da Allah ya ba shi na ilimi to wannan yana daga cikin hikimar da malamai ke ambata na cewa yana faɗa cewa zan halicci wata halitta daga wannan madda daga wannan sinadari shine ne min salsalin min hama'in masnun daga wani tabo ke kasashe wanda aka suranta shi a sura ta dan adam sai Allah ya ce fa idza ka karanta ayar ya ce fa idza sawaituhu idan na daidaita halittar dan adam ma'ana na halitte shi yadda na so halittarsa kuma na ƙara halittarsa na daidaita halittarsa sannan kuma na sanya ruhi na a cikinsa fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi na buta masa daga cikin ran da na halitta cikin rayuka sai yace nisbar da yake min ruhi daga rai aka dingina wa Allah wannan yace yana daga cikin tashrifi ne ga shi wannan halitta girmamawa ga shi annabi Adam alaihi salam aka dingina Allah yake min ruhi ai daga wato halitta da na halitta na ruhi ai nafaktu fihi ruhan hiya ba'd arwa allati na busa masa wani sace na rai cikin waɗanda na halitta cikin halittuna in na sanya masa wannan ran fa qa'u lahu sajidina ku faɗi kuna yi masa sujjada mana ku girmama shi kuna yi masa sujjada Allah tabaraka wa ta'ala ke ga mala'iku cewa wannan halitta zai halitta ya girmama wannan halitta ya yi mata daraja ta yadda idan ya halitta wannan halitta yana so su yi masa sujjada su yi masa sujjada saboda girmamawa ibnu ashir Allah ya masa rahama yake cewa wa amrul mala'ikati sujud da Allah ya ce su yi wa wannan halitta da zai halitta shine annabi adam su yi masa sujjada yin hakan la yunafi tahrim as-sujud fil islam li ghayri Allah min wujud baya nuna cewa Allah ya ce mala'iku su wa annabi Adam sujjada kar kuma ta sujjada yan tana daga cikin nau'i na ibada da ake bauta Allah shi kadai da ita domin babu wani wanda ake sun koyi aimar sujjada sai Allah ta'ala to amma a nan gashi Allah ya ce aiwa annabi Adam sujjada kuma yake wa mala'iku masu daraja su wa annabi Adam sujjada wanda yake nuna cewa sujjada nan kenan da aka yi wa annabi Adam yana nufin ko da yaushe ya halatta kenan aiwa halittun Allah sujjada yace a'a ibn Ashur yace wannan baya nuna haka umarnin da Allah ya ga mala'iku cewa cewa annabi Adam sujjada baya nuna mu a musulunci ya halatta kai wani sujjada saboda waɗannan dalilan ahaduha daya daga cikin dalilai anna zalika al-man'u li sajdi zari'at al-ishrak me yasa aka hana yi wa wani sujjada a musulunci aka ce kada wani yi wa wani sujjada me yasa aka hana saboda saddu zari'at al-ishrak a toshe kafar cewa kada a hada Allah da wani a cikin abin da yake hakkin Allah ne shi kare sujada, Allah kadai ake wa sai aka ce kada ai wani sujada, a musulunci aka hana dan me saboda kada garin yin sujada kuma je bauta wani yace wal mala'ikatu ma'sumuna su ko mala'iku Allah ya musu isma su Allah ya tsare su ba za su bauta wani Allah ba don su ba kamar yan adam bane Allah ya halitte su akan imani ne kadai saboda haka in an ce sujada kaga su ba su da matsala in su yi sujjada umarnin Allah suka bi kuma wannan ba zai sa su karkata dan sun yi wa annabi adam sai wani sujada ba bayan Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu yake cewa saniha anna shari'atul islam a shari'ar musulunci ita wannan shari'a da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallama imtazat bi nihayati mabalig al-haqq was salah Allah ya sanya ita ce shari'a ta karshe banda ita babu wata shari'a saboda haka sai Allah yayi ta cikakkiya ta yadda har zuwa tashin alkiyama ita ce bayi za su yi riko da ita domin salaha ingantuwar imaninsu da rayuwarsu a wannan duniya sai ce faja'at bi Malam ta ji bihi shari'a salima shi yasa shari'ar annabi sallallahu alaihi ta zo da abin da shari'ar baya wacce ta gabace ta ba ta zo da shi ba shine na haramta sujjada ga wani amma ka iya samu a shari'o'i na baya So an ba su dama su yi wannan a wata iyaka su ma amma a musulunci aka ce ba a yadda ba gaba ɗaya a yau wani sujjada sai ya kawo misali sai yake cewa walam yakuni sujudu min qablu mahzuran a baya ga annabi yusuf alaihi salam ga shi iyayensa da ƴan uwan sun masa ne fa karru lahu sujjada sun masa sujjada to amma a musulunci sai aka ce ba a yadda ba kada a yi wani sujjada saboda ne wannan damar da aka bayar a wancan shari'a ɗin ta zamanin annabi yusuf yanzu an hana ta baki ɗaya a musulunci saboda haka wannan duk ba dalili ne da ke nuna cewa ya halatta ai wani sujjada ba wa salisuwa abu na uku yace anna hadha ikbaru an ahwali al'alamin alam ulwi Allah yana ba mu labari ne na abin da ya kasance a samaniya kafin a saukar da annabi Adam zuwa bayan ƙasa lokacin da Allah ya halicce shi yace mala'iku su yi masa sujjada yace wala habka ahkamuhu ala takalifi alam ad-dunya abin da ya faru a can mutum ba zai yi kiyasi ya ce ai gashi Allah ya ce wa annabi Adam mala'iku su yi masa sujjada ba kenan ya halatta wani yi wa wani sujjada bayan Allah tabaraka wa ta'ala ce a ba haka ba ai wancan abu ne da ya faru a alamin ulwi a sama da Allah yake wannan umarni din saboda ka taya za ta saukar da wannan hukunci a bayan kasa kuma ka ce ya halatta ai wani sujjada in kuma ka ce a ga annabi Yusuf amma sujjada sai ce a'a wannan ai shari'a ce wacce ta wadda suka gabace mu a cikinta an ba da wannan damar amma a musulunci ba yadda wani ya yi wa wani sujjada ba a wannan ayar Allah yana bayani ne game da yadda ya umarci mala'iku da cikinsu akwai iblis cewa su yi wa annabi adam a sujjada Allah ya ce fasajjad al-mala'iku fasajjad al-mala'iku kulluhum ajma'un إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال Allah ta'ala yake ba da labari lokacin da ya umarni ga mala'iku cewa cewa annabi Adam sujjada Allah ta'ala yake cewa fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'una baki ɗayan mala'iku sai suka yi sujjada mana suka bi umarnin Allah suka yi sujjada ga annabi Adam baki ɗayan su yace kulluhum sannan yace ajma'una ya haɗa wannan lafazi domin takibi mana babu wanda ija ga umarnin Allah baki ɗaya mala'iku sun yi sujjada baki ɗayan su ga annabi adam alaihi salatu wa salam kamar yadda Allah ya ba da umarni sai ce illa iblis amma ban da iblis malamai suna cewa da Allah ta'ala ya ce fasajada al mala'ika mala'iku sun yi sujjada nan sai aka ce illa iblis istisna ko gaciyar yadda aka yi shin yana nuna iblis yana cikin mala'iku suka ce a'a baya nuna yana cikin mala'iku domin wani dalili ya fidda shi domin ya ce illa iblis yake kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi kaga shi baya daga cikin su kenan wannan istisna'i ko gace da aka yi fadin Allah ta'ala fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una ana nufin shigar iblis a cikin wannan umarni na sujjada ba wai yana nufin shi ma mala'ika bane a shi ba mala'ika baya daga cikin jinsin mala'ika domin ya ce shi iblis yana cikin jinsi ne na aljin wato aljanu baya daga cikin jinsi na mala'iku to saboda haka shi sai ya yin sujjada din sai ya yin sujjada illa iblis amma banda iblis aba an yakuna ma'a sajidin ya ki yadda ya zama daga cikin masu sujjada yana cikin waɗanda aka umarta domin shi ma a lokacin yana sama tare da mala'ikun baki ɗaya yana sama tare da mala'ikun baki ɗaya muka ce malamai suka ce wannan togaciyar ba ta nufin iblis yana cikin mala'iku domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min nur an halitta mala'iku daga haske wa khuliqatil jan min marijin min nar su kuma aljanu an halitta su daga yanki na wuta sai yace wa khuliqa banu adama mimma wusifa lakum yan adam an halitta su daga abin da Allah ya sufanta muku shine dai bayanin da Allah ya ce ya halitta dan adam min salsalin min hama'in masnun sannan aya kuma take cewa illa iblis kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi wannan yake nuna maka iblis halittar sa da banci shi baya daga cikin mala'iku amma Allah ya aje shi a cikin mala'iku a sama kafin Allah ya umarce shi da yin sujjada yi tawaye Allah ta'ala ya kore shi daga ainihin sama ya dawo bayan kasa aba iblis ya ki yarda an ya kuna ma sajidina ya zamo daga cikin masu sujjada in tana ya ki yarda yayi sujada. bayan Allah ta'ala ya yi umarni dukkan mala'iku sun yi sujjada amma shi yace ba zai yi me yasa yake sujjada Allah ya bayyana a gurabe da dama a cikin alkur'ani cewa ga dalilin da yasa iblis yake sujjada Allah yace wa iblis qala ya iblis ma Allah ta takuna ma'as sajidin ya kai iblis me yasa baka zamo daga cikin waɗanda suka yi sujjada ba ma'ana Allah ta'ala yake ga wa iblis me ya hana shi yin sujjada me yasa bai yi sujjada ba da Allah ya umarni yake sujjada kala jawabin da ya ba Allah ta'ala cewa yayi lam akun asjuda li basharin ai lam akun asjuda baya dacewa gare ni yi sujjada ai la yastaqimu minni bai dace ba gare ni ni in yi wa wannan halittar ta ɗan adam sujjada ai la ne ku bi bai dace da ni ba don me saboda shi libasharin shi ai ɗan adam ne aka halitte shi daga yunku mai jiki irin wannan bashar kalaktahu min salsalin ka halitte shi daga tabo wanda yake kasashe tsinin yabis min hama'in masnu wanda kuma an yi shi ne daga tabo wanda yake wanda itan da kamanni saboda haka tunda ni an halitte ni daga wuta na fi shi daraja shi kuma an halitte shi daga tabo saboda haka ba zan yi masa sujjada ba ya faɗi dalilin da ya sa yake sujjada kamar yadda Allah ya bada labari a cikin wasu ayoyi na alkur'ani Allah yake wa kunna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba yace wastakbara iblis ya ki yadda ya sujjada kuma sai ya girman kai me girman kan shine yana ganin shi ya fi wannan halittar daraja wa kana min al-kafirin ya zama daga cikin kafirai waɗanda suka cewa Allah ta'ala a wata ayar Allah yake cewa iblis yana cewa ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni na fi shi daraja shine ana khairun minhu saboda me ni an halitte ne daga wuta ke kuma an halitte shi daga tabo shine dalilin da yasa yake sujjada kuma ya faɗi dalili a wata ayar ma cewa yana ganin dan me ni ga daraja ta a ta wani a kaina yace ara'aitaka hadha allazi karramta alayya ubangiji wannan da ka karrama a kaina ka fifita shi domin ai da aka ce ai sujjada kenan an fifita annabi adam alayhi salam akan mala'iku bayan yana ganin shi an fifita shi akan jinsi na mala'iku da kuma shi iblis yace la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ya sahu illa qalila in har kai min jinkiri zuwa ranar al to lalle sai na kawar da zuriyarsa ga daidai ma'ana sai na taɓar da su illa ƙalilan sai kaɗan daga cikin sai na kawar da su ga barin hanya ta daidai kaga ya faɗi dalilin kenan da ya yasa ake sujjada yana ganin shi ya fi fifiko akan annabi adam ya fi annabi adam fifiko na asalin madda da aka halicce shi don ita da ita mata ma'ana shi an halicce daga wuta annabi adam an halicce daga tabo yumbu to yana ganin shi asalinsa ya fi annabi adam daraja a asali to amma kuma Allah ya nuna mana cewa ba wannan ne ma'auni na fifiko ba ma'aunin fifiko ne daraja na mai na ilimi da kuma kyawun hali domin ya a can da Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ya gaya mala'iku cewa zai halitti annabi adam daga wannan madda din malamai suka ce don a nuna musu cewa ba a duba asalin madda abinda aka halitti sinadarin da aka halitti mutum da shi ana duba me yake da shi ne na amfani ko na ilimi ko na daraja da shi ne ake samun fifiko to wannan kaga tsakanin halittu mabambanta kenan aljanu da mala'iku da dan adam gashi Allah ya fifita dan adam yace ai mai sujjada dan me ya faɗi dalili a can da yake ta inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adam al-asma kaga wannan fifiko na ilimi ne Allah ya sa aka ainihin fifita dan adam a wancan lokaci aka ce ai masa sujjada wannan tsakanin halittu daban-daban kenan to a cikin halitta ɗaya fa ɗan adam a cikin wannan wato ya zamo kamar darasi gare mu ke idan halittu daban-daban masu bambance-bambance wajen madda abin da aka halittu da gare shi ya zamo ana samun fifiko saboda daraja ta ilimi ko kuma kyan hali to ina ga ɗan adam ɗin shi kansa a cikin ɗan adam ko shakka babu ana samun daraja ne da fifiko a cikin ɗan adam saboda me saboda daraja na tsoron Allah daraja na ilimi daraja na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi daraja a cikin ku a wajen Allah wanda yafi ɗayan ku tsoron Allah amma dan dangantaka mana asali da ka samu kanka cewa iyayenka suna da daraja na mulki ko daraja na dukiya misali ko daraja na wani abu sai in ba ka da shi wannan daraja din ba za ka same ta ba ana samun daraja ne saboda idan mutum ya zamo iyayen suna da ilimi shi ma yana da ilimi iyayensa masu tsoron Allah ne shi ma mai tsoron Allah ne amma idan ya zamo shi ba yi da wannan kwaliti na darajar da ita ake fifita mutane da ita na ilimi da tsoron Allah to ba ba da wata daraja a wajen Allah ba yi da wata daraja a wajen Allah shi yasa iblis duk da cewa yana da daraja a cikin mala'iku amma yanzu gashi ya zamo kaskantacce Allah ya la'ance shi ya kore shi daga sama ya ce la'antar kuma tabbatacciya ce akan sa har zuwa ran tashin alkiyama saboda ne ya saba wa Allah saboda ya saba wa Allah kenan ana samun daraja da biyayya ne ga Allah da kuma ilimi da kuma makarimul aklas ba wai da asali ba cewa menene asalinka ba daga wannan ake samu saboda ka iblis yace ba zai sujjada ga annabi adam saboda yana ganin cewa shi ya fi shi daraja a cikin abin da aka halicce shi da shi shine wuta saboda ka Allah ta'ala ya kore shi daga inda yake a sama kenan cikin mala'iku cewa ya dawo bayan ƙasa kuma la'antar Allah ta tabbata a kansa tunda ya saba wa Allah ya ƙi bin umarnin Allah qala fakhruj minha qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka lanata ila yawm الدين قال رب إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الله تبارك وتعالى يا wato shi iblis bayan an fidda shi a bayan wato an kore shi daga sama an saukar da shi bayan ƙasa sai ya nemi alfarma a wajen Allah kuma Allah ta'ala cikin hikimarsa ya so ya jarrabi ɗan adam da iblis saboda ka Allah ya amsa masa bukatarsa qala fakhruj minha fa innaka rajim Allah ya ce wa iblis ka fita minha daga cikinta ko dai daga cikin sama ko kuma daga cikin wato inda kake ciki na ni'ima shine aljanna kafin Allah ta'ala yi wannan umarnin iblis yana cikin jerin mala'iku a sama yana cikin aljanna yana kai kawo amma da ya tawaye ya saba wa Allah sai Allah ya ce fasrud minha ka fita daga inda kake ai min sama aw min aljanna ka fita daga sama ka sauko bayan ƙasa ko kuma ka fita daga aljanna ta ni'ima ka dawo bayan ƙasa inda zaka zauna cikin kunci da kuma tabbatar ainihin la'anta fa innaka rajim ai matrud min rahmatillah domin kai abin jefewa ne an fidda kai daga rahamar Allah Allah ta'ala ya fidda kai daga rahamarsa ma'ana Allah ta'ala ya hukunta maka cewa kai ba za ka samu rahamar Allah ba tunda ka saba wa Allah kai abin jefewa ne fa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kuma la'anta wanda ita ce korewa daga rahama ta tabbata a kanka har zuwa ranar ainihin sakamako ila yawmiddin ma'ana na kore ka daga cikin rahama ba kai babu samun ta. rahama yana nufin bayan Allah ya kore daga sama ya dawo ƙasa to in an koma bayan halittu sun zauna a duniya Allah ya iyakance musu lokaci an kuma karɓe rayukan baki ɗaya halitta sun koma ga Allah to yi da rahamar Allah ba zai shiga aljanna ba sai dai ya shiga wuta sai dai ya shiga wuta kuma wannan la'anta din wa inna alayka alla'nata sai ya tabbatar da ita cewa za ta tabbata a kanka har izuwa ranar sakamako daga yau din nan har kuma lokacin da za a dawo izuwa gare ni ranar alkiyama ke kana cikin wannan la'anta kana cikin wannan la'anta ai innaka mad'un alaihi bil la'nati fis samawati wal ard kai Allah ya hukunta maka la'anta shine kura daga rahama ba kai ba rahama Allah cikin sama ko ƙasa ila yawmil hisab har izuwa ranar da za a yi wa bayi hisabi sannan kuma a wannan rana ka shiga azaba wacce take madawwamiya ka shiga azaba wacce take madawwar kenan la'antar za ta gudana har zuwa ranar tashin alkiyama akan iblis sai iblis ne mai alfarma a wajen Allah ta'ala yace qala rabbi fanzirni ila fanzirni ila yawmi yub'athuna yace ya ubangiji kai mun jinkiri har zuwa ranar da ka tashi bayin naka tunda an ce an masa wato wannan la'anta wa inna alayka la'anata ila yawmi kaga an bayyana masa wannan la'antar za ta tabbata a kanka har zuwa ranar da za a tashi kiyama daga yanzu lokacin da aka la'ance shi kenan har zuwa ranar alkiyama sai da yi jinkiri tun da ai ya san Allah ya hukuntawa bayan sa mutuwa a bayan ƙasa ya san wannan to sai ce shi a yi masa jinkiri kada a ɗauki ransa a bacci ya rayu a wannan duniya har zuwa ranar da za a tashi bayi ba an zame ai amhilni ka yi mun jinkiri la tumitni kada ka karɓi raina ka yi mun jinkiri ka yi mun albarmar in ci gaba da rayuwa ni ba zan mutu ba ila yaumi yub'atuna zuwa ranar da za a tashi bayin da aka faɗa shine yaumin din din qala rabbi yace ya ubangiji fa anzirni ka yi mun jinkiri ila yaumi yub'atuna zuwa ranar da za ka tashi bayinka. ni amin zikiri kada a karɓi rayuwata a bar rayu har zuwa ranar ƙarshe a ranar ƙarshe kaga ya nuna akwai ranar da shi ma iblis ɗin baki ɗaya bayi babu wanda zai kasance a bayan duniya duk Allah zai karɓe su baki ɗaya ya karɓe rayukansu kala sai Allah ya amsa abin da ya roƙa ɗin nan saboda jarrabawa ga bayansa fa innaka minal munzarina lalle kai za ka zamo cikin waɗanda za a yi wa jinkiri ay min almuajjalin alladhina ukhirat ajaluhum ajalan wanda za a jinkirta ajalin su har zuwa ranar da za a tashi bayi tunda Allah ta'ala ya kori iblis daga sama ya dawo ƙasa yana raye har zuwa ranar alkiyama tukuna Allah zai karɓi rayuwarsa fa innaka min almundarina kai an sanya ka cikin waɗanda za a jinkirtawa je ka an karɓa maka abin da kake bukata ila yawmil waqtil ma'lum amma jinkirin da za a maka shine zuwa wata rana wani yini na alwaq almalum lokaci sananne abin da ya roƙa din an bashi amma zuwa yaushe zuwa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci na wani yini sananne shine ranar tashin alkiyama iya inda aka jinkirta masa ke iya inda aka ji wa iblis jinkiri kenan cewa zuwa ranar da za a tashi bayi wannan an yadda ka rayu in ji Allah ta'ala har zuwa wannan lokaci ibnu kathir Allah ya masa rahama yake cewa ajabahu Allah ta'ala ila ma sa'al Allah ya amsa masa bukatarsa cikin abin da ya tambaya Allah ya amsa bukata ta iblis cikin abin da ya tambaya yace lima lahu fi dhalika min al-hikmati wal irada saboda abin da yake wajen Allah ta'ala na hikima ta tasa subhanahu wa ta'ala da yi nufin haka akwai hikimar da yasa Allah ya yi wa iblis jinkiri wal iradatu wal mashi'a da iradarsa da mashi'arsa allati la tukhalaf wala tumana wala mu'aqqiba li hukmihi kuma babu wanda zai canza hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala yayi haka ne akwai hikimar da yasa yayi haka wato wannan jinkirta iblis da aka yi hadal inzar yace ramzun ilahi wani malami yake cewa wannan alama ce da Allah yake sanar da bayinsa cewa to iblis dai ga abin da ya faɗa kamar yadda za mu gani a aya ta gaba cewa ya yi rantsuwa in ya sauka a bayan ƙasa sai ya taɓar da ɗan adam wato wannan shi ne abin da iblis ya nemi a yi masa jinkiri don shi tun da yanzu dai shi allah ya riga ya masa hukunci ya ce fakrus min hafa innaka rajim ka fita daga aljanna ko daga samaniya kai abin jefewa ne abin la'anta wa inna alaika alla'anata ila yawmiddin an maka hukunci to zai ya san masa shi ya san ƙarshen ka saboda ka ya nemi a yi masa jinkiri ne domin ya zamo ya ɗebi wasu daga cikin 'yan adam ta tafi wuta tare da shi kamar yadda Allah ya ce inna ma yadu hizbahu li yakunu min ashabiz zai ɗebi wasu daga cikin 'yan adam don su yi masa rikiya zuwa wuta ba zai yarda ita fi shi kadai ba sai Allah ya nuna mana cewa wannan yake nunawa a wannan duniya ba za a zauna lafiya ba saboda iblis ga abin da ya faɗa ga abin da ya shine cewa sai ya tabar da ɗan adam sai ya hana shi bin Allah sai ya kawar da shi ga barin hanya ta daidai shine ayar da mu karanta insha Allah wannan yake nuna cewa a ce duk wanda ya samu kansa a wannan duniya ya kamata ya san cewa akwai wani shine iblis wanda ya yi rantsuwa a gaban Allah cewa ba zai kyale dan adam ya zauna lafiya ba dole za a samu wato tasaru shine jayayya tsakanin karya da gaskiya Allah cikin rahmatsa yake aiko manzanni domin su nuna mutane hanya ta daidai shi kuma iblis ya yi rantsuwa cewa sai ya kawar da mutane gabarin bin Allah baraka wa ta'ala wannan yake nuna wannan duniya ba za ta taɓa zama lafiya ba saboda me shi iblis yana kokari lalle sai ya kawar da ɗan adam gabarin bin Allah sai ya taɓar da ɗan adam kuma Allah cikin rahamarsa ya aiko manzanni domin su nuna wa ɗan adam hanya ta shirya to kenan yanzu mutum yana rayuwa ne tsakanin abubuwa guda biyu ko dai ya bi manzannin Allah ya bi shiryar da Allah ya aiko su da shi ya samu tsira ko kuma a'a ga iblis nan yana nan yana kai kawo domin ya tabar da shi in ya yarda ya bi iblis to shi kenan ya tabe ya yi hasara zai raka shi ne zuwa gidan wuta za mu dakata a wannan aya insha Allah ta'ala a darasi na gobe da yardar Allah sai mu dora mu ji abin da iblis yake faɗa cewa lalle sai ya ga bayan ɗan adam domin ya zama wa'azi ga ɗan adam ya san cewa yana da ƙalubale babba a gaban shi na yaƙi tsakaninsa da iblis in yana son ya tsira to fa sai ya saba wa iblis ya yi ƙoƙarin raba gari da shi da raba hanya domin ya samu tsira Allah ta'ala ya tsare mu daga shirin iblis Allah ta'ala ya karɓa ayyuka mu cikin wannan wata mai albarka ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta daga wuta abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada sun taɓa harshe Allah ya fi mana muna roƙon Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya abin da yake faruwa a duniya na fitina Allah ta'ala ya yaye wa dukkan musulmi dukkan fitina ya zauna da su lafiya waɗannan yahuda da suke cin zalin mutane a wannan duniya Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su Allah ya nuna mana ƙarshen su Allah ya nuna mana karshen su Allah ya zauna da mu lafiya ya ba mu shugabanni na gari ya ba mu lafiya da aminci yan uwanmu da ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya ba mu cikawa da shahada ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh